أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوات الربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu yayin da daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci masallacin abubakar siddiq ko wannan mu'assasa ta abubakar na siddiq da take nan ka daure wato sabuwar kaduna a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami al'imam annawawi allah ka ji allah ka yi masa rahama wato littafin arba'unan nawawiya in ba a manta ba mun yi darasi na ashirin da za mu yi darasi na talatin sai tafiya ta bujiro min ba tare da sallama ga duk wani majalisi da nake karatu ba na baggarin nan kuma sai da aka yi sati hudu kafin a dawo karatuttuka labari ya zo manta hanya ingantacciya cewa lallai a kwanakin da ba mu samu mun yi karatu ba mala abakar yana yin kokari gurin tsayawa a karantar da mutane a wannan guri Allah madafafin sarki ya saka masa da alheri da wanda suke halattowa su ma don saurara Allah kuma ya sanya albarka a cikin abin da yake ainihin wato karantawa idan ba manta ba akwai alƙawarin da muka yi kuma mutane da dama sun ji kuma sun ci gaba da bibiya yau din nan ma ana son mutane suna jira cewa za mu faɗi mutane guda shida wanda suka yi kamanceceniya da mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamanceceniyar da in mutum raunin idansa ya fara samun matsala ma da zai hango ɗaya daga cikinsu yana zuwa zai ɗauka mandan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ne yake tafiya ɗaya mace mutum biyar maza ta ko mutane lalle suna bin mu bashi suna so lalle sai sun ji wa'annan mutanen da waye da to in sha Allah ai mana hakuri sati mai zuwa za mu ci gaba da darasi kuma in Allah da yanzu in muna da uzuri za mu dinga sanar da mutane kafin mu bagari ba a neme ma a rasa ba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ranar juma'a ba gobe alhamis ba to jibi akwai karatu da zamu yi a masallacin Kagoro by primary wanda yana da alaƙa da san annabi da bida'ar maulidi da haka maulidi san annabi ne ko koyi da kiristoci ne wannan shine wanda yake so sai ya biyo mai zo ya ji dalilan kwata-kwata maulidi bai da wata alaƙa da san annabi alaƙa ta kusa ko ta nesa don akwai al'ummar da sun so annabi kafin ma wanda ya ƙirƙiri maulidi a duniya in ka ce yana da alaƙa da san annabi su nasu san annabin bai ba in kuma nasu yayi to saboda shi ya sa bai da alaƙa da san annabi shi ya suka so annabi ba tare da sun yi ba ina ba ta fahimta kuma ƙashinan kana kallon abubuwan da yake faruwa yanzu irin yadda kullum maulidi ɗaukar sabon salo yake duk abin da Allah ne ya ce annabi ibada ne a matsayin annabi Muhammad annabin da Allah ya turo na duk duniya to za ka ga abin idan an yi shi ne abin da ake a kadaure shi ne abin da ake a ungorimi a kaduna a kano za ka ga daidai ake ganin sallah da annabi ne ya koyar da ita za ka ga irin sallar da ake a nan ita ake a maka a zahar raka a hudu la'asar raka a hudu magariba uku isha'i hudu asuba ka taba ganin a najeriya ana azahar raka a takwas a maka ana yin hudu ka taba gani saboda wannan shine addinin da Allah ya aiko annabi da shi amma wannan da ba Allah bane ya aiko annabi da shi yanzu ka ɗauki matsalar ashura idan ta zo a cikin goma ga watan almuharram azumi tara ga wata da goma da wata da wannan Allah ne ya aiko annabi da shi zaka ga ko ina musulmi a duniya shi suke amma sabanin wannan da ka ga irin bid'ar da in a suke yi a Najeriya idan watan ya zo ba ita ake a Iran ba ba ita ake a Iraki ba ba ita ake a Indiya ba ba ita ake a Pakistan ba saboda wannan kirkiraren abu to shi yasa da harkar maulidi a nan ƙasa kowa ya sani taruwa ake yi a karanta tarihin annabi a zo a yi waken alburda da dala'ilu da ishiriniya da ashirya da ɗanɗarani a waƙi to datin ana yi a zaune yanzu da aka gaji da zaman sai aka tashi sai aka dawo zagaye gari yadda dama zaman ba Allah bane ya ce a yi to yanzu zagaye garin shi ma ba Allah bane ya ce a yi in ko Allah ne ya sai a yi me yasa da ake zauna yanzu aka tashi aka dawo zagaye gari ina ba ta fahimta wa ya ce to shi yasa daga wannan zaka iya fahimtar abin da yake addini ne da abin da yake kawai son zuciya ne dan bid'a an kirkira kai kake yi shi ma wani yana da dama in ya zo ya ƙara yadda kai ma farko ba wanda ya sa ka shi ma ba wanda ya sa shi in ka ce mai ina dalili shi ma zai yi tambayar ka ina dalili kai da ka fara Allah ba shi Allah bai sa ka ba shi ma Allah bai sa shi ba Allah ya shirya da mu a gurin maulidin ne ta kai ga aka faɗa abin da aka faɗa wa annabi Muhammad wani ya ce ma inda annabin zai zo sai ya taka wayin shi daga ƙarshe maulidin bai koyawa mutane san annabi ba ya koyawa mutane taka mutuncin annabi don a gurin ne aka faɗi irin waɗannan ainihin wato maganganun sau da haka magana ce za mu yi ta ta ilimi saboda mun san in mun yi magana ce duk duniya take saurara ta saboda yanayin yadda ake da globalization yanzu dunkulewar duniya da haka wannan shine tanadin da muka yi ma wannan karatu na jibi ranar juma'a ranar litinin kuma muna da karatu shi ma a masallacin malam Kamis al-misri takin wannan karatu shine zazzaki a ma'aunin ilimi da musulunci sai ka zo zaka da shi kuma wani maganganu ya faɗa ranar talata a masallacin ɗan fojo muna da karatu Takin karatun shine rikicin da aka yi a kudancin kaduna laifin suwaye kuma suwa suka janyo suwa suke da alhakin shi ma idan ka zo da izinin Allah za ka ji ko laifin suwaye ko suwa suka janyo da izinin Allah shi yasa nan za a ga ga littattafai nan mun zo da su don tabbatar da waccan maganar da muka faɗa Allah ta'ala ya shirya da mu idan aka lura za a ga malamin char bai zo bai da kuma ya kamata a ce tun da ci gaba da darasin mu muke a ɗauki ainihin wato darasin da tun da muka fara tun daga darasi na ɗaya hanna ashirin da tara ba darasin da aka yi da ba a ɗauka ba to kuma ba masu ya zamanto darasin ya yanki ba ainihin wato ɗauka ba na littafin don ba muna kallon cewa muna karatu ba ne iyaka daure kaɗai ba iyaka daure kaɗai muke ainihin wato yin karatu ba da haka da izinin Allah ba za a rasa abin da za a yi ba shi yasa na zauna waje ina ta tunanin to me ma ya a ce mun tunatar dangane da wannan rana ta yau kafin rana ita ta zagawo da izinin Allah mu ci gaba da karatu hadisi kwaya ɗaya za mu ɗauka a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata daga al Abu Huraira al Abu Huraira yake cewa kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance tare da annabi fi da'awati a cikin wata amsa gayyata da annabi aka gayyace shi wannan yana daga cikin abubuwan da zai nuna cewa wani lokaci ko da aure aka yi aka gayyato ka to ba dole bane ya zamanto a munasabar aure dole sai an yi maganan aure sannan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan gayyace shi abubuwan mutane kuma yana musharaka da su yana ainihin wato zuwa yana daga cikin maganan da Umar dan Khattab ya faɗa lokacin da Annabi ya rasu ya kalli manzon Allah ya faɗa abubuwa guda goma akan shi wanda ya bibi karatun mu na al-aqidatu tahawiyya lokacin da nazo magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi dogon bayani ya faɗa abu guda goma akan annabi daga cikin abin da ya faɗa ya ce laulam tu jalis illa kufuwan laka ma tana da a ce annabi ya ce ba zai zauna da kowa ba a duniya sai mutumin da yake tsaran shi gurin daraja to ba mutumin da ya isa annabi ya zauna da shi kuwa don ba tsaran manzan Allah a daraja a duniya babu ya ce da a ce ba za ka ɗauki aure ka ba kowa ba sai wanda yake daidai da kai gurin daraja da ba wanda isa ka dauki aure ka bashi shi da a ce ba wanda za ka auru a gurin shi sai wanda yake daidai da kai gurin daraja da ba wanda ya isa kuma ka aure shi dan ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu yace amma ka zauna da mu ka ci abinci da mu ka ɗauki aure ka ba mu ka aura daga mu, tawadu an minka ya rasulallah saboda tawadu'u da kankan da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi tsakanin sahabbai to wannan yasa aka gayyace shi walima annabi ya tashi yaje da ya je a ilaihi zira sai aka dauko wa annabi cinyar rako wa kanat tu'jibuhu al-imam abu hurairah yace nama yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ka bincika kaf za a faɗa maka a duk abinci babu abinda abin nabi yake so kamar nama fana hasa min hana hasatin sai annabi ya yagi wannan cinyar ragon ko wannan karface da aka ainihin wato kawo masa sannan a cikin nama na ƙananan dabbobi annabi ya fi son naman akuya ku je ku bincika a likitance ku gani mai bambancin naman akuya da naman sauran dabbobin akuya bincike na likitoci ya tabbatar da cewa tana da sanso a bakinka. ba komai take ci ba sai ta tace abinci take ci shi yasa da wahala kaga ta je ta ci abin da zai zama mata matsala amma ita a duk abin da ta samu rarrama take sayar da hali idan haka sai ya zamanto cikin abincin da annabi ya so kaka babu kamar nama al-imamu abu ya ce. wa kanat tu'jibuhu nama ya kasance yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ne kullum muke faɗa cewa harkar ustazanci dole a tayar daga ita daga analog ta koma digital kar ya zamanto kan ka ustazi ne a zamanin da kake ya zamanto duk wani abu da kake da alaka da shi na rayuwa a zamanin baka san shi ba an fahimta yi yawa mu ba za mu yi da irin wannan ustazancin ba shi yasa zaka ga annabi ibrahim lokacin da mala'iku suka je gurin shi Allah ya ce wa laqad ja'at na ibrahim bil bushra Mala'ikunmu sun je wa annabi ibrahim da bushara cewa zai haifi da bushara shine a ce maka wani abu na alheri zai same ka tun kafin alherin ya zo qalu salam suka ce masa assalamu alaikum qala salam sai ya ce musu wa alaikumus salam fama da bisa annabi ibrahim bai zauna ba an ja abu ijilin hani sai da ya je ya sa aka kayan da sa aka yanka shi aka gasa san aka ɗauko sannan aka kawo musu annabi ne na allah amma saboda karrama bako ga bako ya zo gurin shi ya sa an ji an yanka sa da sashi an ɗauko an kawo musu amma yanzu wani yana zuwa gurinka kana masa walkon barka da zuwa daga sashen rago sai zai ce ka malamai ba su da gudun duniya na je gurin na faɗi ina zuwa fara ina ina irin wannan malamai ya tsaya su tsoron Allah wasu sun ɗauka cewa in dai kana harkan malanta to dole ya zamanto a ganka wani kaskantacce kaskantacce wulakantacce wulakantacce ina fata an fahimta to kuma wannan ba daidai bane ainihin wato kuskure ne da haka da annabi ya fara cin wannan nama a wajen walima ne an gayyace shi wa qala sai annabi ya ce ana sayyidun nasi yawmal qiyama ni ne shugaban kowa da kowa ranar tashin alkiyama a wacce ruwayin ya faɗa ya ce wala fakhar annabi ya ce wala ba alfahari nake ba saboda lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke ganin cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa da Allah ya tafi saukar da qur'ani a ta'ifa ga urwatu bin mas'ud as sakafi kowa ya san babban mai kuɗi ne a makka ga walid ibn al-mughira wanda saboda tsabar kuɗin shi sai da Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida ku banni da wanda na halicce shi shi shi kadai a cikin cikin babansa kuma na halicce shi ni kadai sanda dan halicce shi ba wanda ya kawo min gudunmawa a sanda dan halicce shi waje lahu malam mamduda na shimfiɗa masa dukiya har Allah ma sai da ya tabbatar da cewa ya ba shi kuɗi wa banina ga shi da manya-manyan ƴaƴa a can position din na gwamnati akwai ɗan shi a can akwai a can akwai babu yadda za a yi gwamnati ta juya sai da yayan shi sannan wa ma hattu lahu tamhida Allah ya ce na shimfiɗa masa arziki shimfiɗawa sun mai ya tsama an aziz sannan yana kwaɗayin ma a ƙara to shi yasa yanzu mentality na mutane ganin suke a wannan zamanin idan annabi za a aiko to ya kamata a aiko shi da mu'jiza ta kuɗi to bayan za aka fara ba tun kafiran maka cewa suka yi laula nuzila hadal qur'anu ala rajulin min na in Allah yana so su bada sakon ya zai rasa wanda zai aiko sai maraya wanda baban shi bai mutu ya ban mai komai ba ai ga manyan manyan mutane sai a aiko ɗaya daga cikin su sai su bi shi amma shi ma Allah ya san ba zai yi ba a turo mutumin da bai da ko sisi a ce a bishi ina ai ba zai yi ba Allah sai ya tambaya ya ce ahum su mutanen da ke wannan maganar su ne ya nuna rahmatar rabbika su suke raba an rahamar ubangiji na abawa na ahanawa ne ko sun ba da amsa ko ba su bayar ba masu su ba ne Allah ya ce na hannu kasam na bainahum mu muke raba ta tsakanin su fil hayatid duniya a wannan rayuwar ta duniya da haka wa rafa'ana a fawqa daraja ce. Allah ya sa na daga sashen ku a kan sashi gurin daraja wani mai gida wani masinja wani kaza sai ce ka liyattakaza ba'dahum ba'dan sakuriya dan sashi su riki sashi wanda za su dinga musu mai leburori yanzu masallacin nan da aka gina da kowa mai kuɗi ne wa zaka nemo ya zai ma aikin masallaci eh idan mai ya ƙare za a zama janareto kowa mai kuɗi na za ka je ka so wannan tsari ne na Allah don rayuwar ta tafi ba kuma don kai da kake babba ba wani yana ƙasa da kai a ofis kafi shi daraja a wurin Allah ba haka ba ne Ta yi ma wanda ka ɗauka yana maka goge-gogen mota ko a wurin Allah ya fi ka matsayi shi yasa Allah ya kira alƙiyama sai ya ce mata khafidatur rafi'a za ta daga darajar wasu mutane kuma za ta yi ƙasa da su akwai wanda zai zo guri yanzu in ya yazo sai an tattake mutane a gafara ga babba wani nan yazo a gafara ana ta zazzara ido ana ta tada kura sai an je lahira kuma ka ga babba ne a wuta wallahi akwai wanda zaka ga yana zaune a guri me ma'anar miskini dama ai daga sakanan ya nazo shine miskini ai in yana guri ba wanda ya san yana in zai nema a yi magana ba za a ba shi damar yi magana ba in zai biyo ta wani gurin da an gan shi ma za a tare shi kai na za ka je saboda an rena zuwa ne kuma babba ne a gurin Allah sai an je alkiyama sai ta daga darajar shi shine da rafi'a shi yasa sai Allah ya kalle su da ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya sai ya ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya sai ya ce wa rahmatu rabbika ubangijin ubangijinka na annabta da ya dauka ya baka khairu ya fi alheri min ma yake daga duk abin da suke tunanin mutum zai tara na tarkace a rayuwarsa ta duniya ya fi wannan to shi yasa wanda suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maraya ne bai ma isa ba ya zo su bi shi shi yasa ya ce daran nasu turran sidqa hu yawma ba'si mutane sun san gaskiyar annabi kaf tun da Allah ya aiko shi amma walakin nahum fi da da nasi gusadu sai dai ko da yaushe ba za ka rasa masu hasada a cikin mutane ba wani don matsayin da za ka kai da an tada magana zai ce a wane ne lado ne faɗan gidan kan da mai ɗan ya tabbatar yanzu a rayuwa Allah ya ɗaga ka ka riga ka tsire maimakon wannan girman ya ma ce a Allah ku rabu da shi wane ne ba ba nan akai kaza ba ba nan akai kaza akai kaza akai kaza ba to shi yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa ya ce mahutun bi hifzillahi fi kulli hayati an kiyaye shi da kariyar Allah a cikin kowane irin hali fa fi hali iladin tun a halin haihuwa baka isa ka ci da haihuwarka da tashi iri ɗaya bane wa fi hali nash'atin sanda ya taso yana yaro ƙarya ne ka ce da yarintarka da tashi iri ɗaya ne duk wanda suka san yarintashi sun san yarintashi ta bambanta da raguwan yara ƴan uwan shi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yace daran nasu turran sirqahu yawma ba'sihi walakinahu fin nasu lin nasu qussadu sai dai ko da yaushe akwai masu hassada ga mutane a cikin mutane da haka da yawan wanda suka ƙi bin annabi ba sun bin shi ba ne don ba su gane abin da ya zo da shi ba cewa ba gaskiya ba ne daga gurin Allah sai don kaga hasadin min inda an da haka sai ya ce to a da mut ya kai wanda kake wa annaba hasada ka mutu da bakin ciki inna aishaka an kadu rayuwarka tana cikin bala'i da tashin hankali fa hagu fi duniya wa fi dini sayyidun gashi ne shine shugaba a duniya ko an ki ko an so sannan kuma shugabanci wanda zai nuna wa mutane sai an je gaban Allah rana ce da mutanen farko da na ƙarshe kakaf za a zo a tsaya gaban Allah ba duk wanda kake ganin isasshe ne ya isa ranar sai Allah ya nuna mai bai isa ba wannan wanda ake ganin maraya ne bai isa ba shi kuma ranar Allah zai nuna isassa Allah zai nuna wa mutanen duniya ya isa to shi yasa sai annabi yake cewa ana sayyidun nasi yawmal mace, ni ne shugaban kowa da kowa ranar tashin alkiyama sai yake wala kuma ba alfahari nake ba da haka daga nan ne malamai suka ce muhimmancin kowane musulmi ne zama wakili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya samu kansa a wata gaba na zai kira mutane zuwa ga Allah to ya amfani da ita kaga ai a gurin walima ne an gayyaci annabi ga kuma nama an ɗauko an ba annabi ya fara ci amma ya ga wata fursa ne ya kira mutane zuwa ga Allah zai yi amfani da wannan damar don ya kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai ya ce hal ta daruna min maza ko kun san mai zai faru a alkiyama kuwa kamar mutane sun ce ba mu sani ba ya rasulullahi sai annabi ya ce yajma'u Allahu al wal akhirina Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe fi sa'idin wahid a waje guda ɗaya fa yi musiru kuma duk mutumin da yake gani zai iya kan ga mutanen nan an tara wa yi sumi hukumar da'i sannan inda mai kira zai yi kira zai ji kowa zai ji duk wanda ke gurin yanzu nan unguwar wutar nefa inda akwai ta idan za a ɗauki wuta duk garin nan ai ba sai ta nan ta fara ɗauki, a a lokaci ɗaya ko kuwa yanzu wannan masallacin idan an masa wayarin guda ɗaya ai idan za a kashe wutar ba wai wannan bulok ɗin ke fara mutuwa ba sannan sai wannan sannan a'a da an yi haka duk baki ɗaya za su yi za su ɗauke to haka alƙiyama Allah subhanahu wata'ala ya ce yau ma idin yattabi'una da'iya ranar da mai kira zai kira mutane ya ce a zo a je gaban Allah a tsaya za a yi makowa hisabi la'i wajala babu wanda ya sai karkace ce ba za shi saboda wannan kina ne kauni kadari baka isa ka ce ba wai kamar a aqimus salata bane wa atar zakata in ka ga dama kai sallah an baka ga dama ka kukkun da mama na zagi ma ka ce shi wannan ladanin ya takura mutane ba dama a zauna lafiya kawai sai ka ji mutum yana jara ina yattabi'una da'iya la'i wajala Allah ce babu wanda ya isa karkace wa Atil aswati lir rahman Ranar sautittuka na tafiyar mutane za a je gaban Allah rabb rabb kake ji sun kankan da kai da Allah subhanahu wataala ta tasma'u illa hamsa baka din komai kawai sai motsin tafiyar mutane za a je gaban Allah za a tsaya yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu wa radiya lahu qawla ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma sai yace wa anatil wujuhu lil hayy al-qayyum ranan duk wata fuska sai ta kaskanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mai rahama wa qad khaba man hamala zulma kuma wanda ya ciccibi zalunci ya tafi da shi a wannan ranar in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tabi watadnu nomin ash-shamsu wannan ranar da mutane suke ganin ta na tsakaninta da su akwai kilometers ɗin da Allah kaɗai ya san adadin sai a matso da ita kusa-kusa. Faye bulugun nasu minal gammi wal karbi, mutane za su shiga cikin baƙin ciki da bala'i da damuwan da ma layi ta kuna huwa la ya abinda ba za su iya ɗauka shi ba kuma ba za su iya daure masa ba. za a shiga damuwa Ta shi yasa mu ga ta nahiyar ɓangaren wahayi wannan ranar da annabi yake bayani a nan gurin ga abin da zai zo shekara ashirin da uku da wahayi yana sauka wannan ita ce maganar da Allah subhanahu Ta'ala ya yi wa mutanen duniya daga nan ta janibin wahayi bai ce ma kowa komai ba kawai shi ya ce mutane kan wata ƙuyoma ku ji tsoron wani wuni wanda za a dawo da mutum gaban Allah sun matuwa fa kullu nafsin ma kasabat uhum la yuzlam ya rage naka annabi ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa in kana so ka haɗu da Allah Allah ma yana so ya haɗu da kai in baka so ka haɗu da shi ko ka shirya ko baka shirya ba ko ran da sai an tura ma ƙasa a kanka ko kai shiri ko Allah ya sa kai shiri wannan matsalar ka bakin ciki da damuwa ya lullube ainihin wato mutane shi yasa Allah ya kira ta da sunaye daban-daban wajen sunaye guda ɗari a Qur'ani ya ce mata yawmat talaq ranar haɗuwa inda kuma kada an ce a talaƙi, to ba haɗuwa ba ta girma da arziki ya ce mata yawmut tublas sara'i ranar tonan sirri fa kaifa na in kafartum yawman yaj'alul huldana ba. ranar da saboda bala'i karamin yaro zai tsaya gaban Allah ya yi farfara saboda bala'i kullum tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u za ta hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa yau mata as-sama'u bil ghamami ranar da sama za ta dinga darewa tana bindiga wani nuzzilal mala'ikatu tanzila almulku mulku yawma idin haqqul rahman wa kana yawman al-kafirina asira wuni ne da Allah ya ce yana da tsananin akan ainihin wato kafare yawma juna min al-ajdasi sara'a ranar da mutane za su fito daga kabari ana gaugawa ka annahum jaradun muntafir kai ka ce fara ce wacce aka tattaka bishiya aka zo aka kama kasan bishiyan aka girgiza ya zaka ga wata na yin sama kasa wata na yin gabas girma. haka mutane za su ainihin wato a wannan ranar inda Allah subhanahu wata'ala ya kira ta yawmal akhir ranar da komai da komai ya zo ƙarshe ba ana ta rigima a kan duniya ba yanzu eh, wane ya cinye filin wane wane ya cinye gidan wane wane ya samu mulki wane ya ƙwace wane ya ma komai ya zo ƙarshe rana sannan ya kira ta yau mai kiyamaci za ka je ka ci tsayuwa tun da kake a duniya ba ka taɓa tsammanin za ka je ka ci wannan tsayuwa ba a wannan rana haka Allah ya kira ta da irin waɗannan sunayen ya ta kiranta da suna kaza sama da sunaye ɗari a Kur'ani. sai kawai ya ce to wata kuyomin ku ji tsoron wani wani wanda za a dawo da ku gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa ya nasu sai mutane kaf a haɗu a yi ittifaƙi a ce ala rauna ma an tufihi ila ma ba daga kun ba kwa kallon abin da kuke ciki na matsala da kowa ya shiga la tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum yanzu wa zai ji ma Allah subhanahu wata'ala magana yanzu abin da ya damu mutane ba ma magana ba ce ta shiga aljanna ba saboda tsayuwa ta yi tsayuwa kowa kawai yana so a yi hisabi dan saboda tsayuwar wasu sun kwammace gara ma in wutan ne mutum ya tafi shi yasa Allah madaukakin sarki yace yawma yaqumun nasu da rabbil alamin saboda da ka tashi daga kabari shikenan sai tsayuwa idan aka zo fa yaqulu ba'dun nasi li ba'd sai sashin mutane su ce masashi abukum adam ai yanzu abin da ya kamata wanda ya kamata a fara samu je a mai magana mu je a samu baban mu kakab shine annabi adam je a yi masa magana fa ya ya'tunahu mutane sai a dunguma a filin alkiyama a zo a samu annabi adam fa yaquluna sai su ce ya adam ya kai adam anta abul bashar kai ne baban kowa da kowa ne baban wa Shi ne abul bashar duk wani wanda ba annabi adamu ba to da ne na annabi adamu da haka maganan cewa annabi aka fara halitta wannan maganan karya ce A wani ma khalaqa na nuru ka ya Jabir wannan hadisin batilun mawdu'un la asala lahu ma dama mun yadda annabi mutum ne to shi dan annabi Adamu kuma wannan shine abinda qur'ani ya tabbatar wannan shine abinda hadisan annabi suka tabbatar ko alfazazi cewa ya ta'akhkhara a san wahu fadlan muqaddam ya zo a ƙarshe gurin aiki amma a wajen falala shine farko amma abinda suke fassarawa wai shine farko ainihin wato ya zo farko ya zo ƙarshe a wajen aiki amma a wajen halitta shine farko ƙarya ne kuma ba haka fassarar take ba da haka za a faɗa abubuwa za a ce wa annabi adamu anta abul bashar kai ne baban kowa da kowa ɗaya kenan ko sannan na biyu mutane za su faɗa masa za su ce khalaqaka Allah biyadihi Allah subhanahu ya halicce ka da hannunsa subhanahu da nassin ƙur'ani, Allah ya ce wa annabi Iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqatu dayya. me yasa ba za ka sujjada ga abin da ni na halicce shi da hannuna ba kuma muka ci duk irin wannan sifa da Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa ma Allah ba ruwanmu mu mun zo za mu faɗa mu ce hannu in ka ga dama kai ka zo kai tawili ka ce ba hannu ba kudura ake nufi oh za ku je ku haɗu da Allah a lahira kowa ya saka ka ce kuduran oho saboda jahamiyanci ya shiga cikin aƙidu wanda wani bai ma san cewa aƙidar da yake kai ba aƙida ce ta jahamiya shi yasa ku samu littafin sawa'iq muktasar sawa'iq mursala duk da sunan babun majas aka shigo aka yi ma addinin musulunci banna shi yasa ibn qayyim da ya bude babi sai ya bude kasru tawaqitil majas kar ya butu na majas kuma ni ma ban yadda da majas ba a cikin babun al-asma' wa sifat ne ban yadda ba ni ma kuma ka je ka faɗa ma duk wanda zaka faɗa ma a duniya ka ce na ce ni ban yadda da Majaz ba a babun al-asma' wa sifat Allah ya ce hannu annabi ya ce hannu wani ya ce a'a ai ba hannu Allah yake nufi ba wani abu Allah yake nufi to magana ka za mu ɗauka ko ta Allah ko ta annabi eh hatta maganganun da ake ta kawowa irin su wasal qaryatan lati kunna wal ira lati aqbalna fiha duk ibnu taymiya su ba su yarda da wannan cewa majaz bane suka ce akwai mudafun ilayhi wanda yake mahzufun ne kuma jaza ya halitta a lugha to amma kawai mutane kuma asalin maganan nan ta jasfa wanda suka ɗauko ta suka kawo ta cikin addini da wannan itsilayen su ne jahaniya sau da ka ya tabbatar wa da Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta hannu abu na farko Allah shi ya halitta ne an ta abulbashe shi ne baban kowa da kowa yake nan, na biyu Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci annabi Adamu da hannayensa subhanahu wata'ala wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala ya hannun yake ba mu sani ba shikenan na faɗi sifa guda bakwai a karatunmu na Kano a cikin Addurratul Farida da a Sha'ira sun yadda da su Na ce dalilinsu na yadda da wa'annan sifofin shine dalilin mu na yadda da dukkan rabuwar sifofin Allah shikenan asamu albasaru Alhayatu alqudratu wa ay al-qudratu waye waye guda bakwai sannan na uku wa nafaka fi kamin ruhi sannan Allah subhanahu wata'ala ya busa maka rai daga wurinsa. uku kenan ko na hudu wa amara al Allah ya umarci mala'iku fasajadu laka suke maka sujjada na biyar wa askanaka janna sannan ya zaurar da kai aljanna sannan na shida wannan hadisi bai faɗa ba a wata shi shine Allah subhanahu wata'ala Ta'ala allamaka asmaa kulla ya sanar da kai sunan kowane irin abu a duniya gabaki ɗaya yanzu da annabi adamu Allah zai dawo da shi duniya wannan me ba waya bace hannuna bai buƙatar yanzu idan zai yi amfani da ita sai ya tambayi wani hmm. saboda Allah ya ce wa'allama allama adamal asma'a kulla. kar karba zai ci gaba da operating din kayansa kai ne sai ka koya shi Allah ya riga ya sanar da shi tinti karba kawai zai ci gaba da amfanin sa da ya zo ya ga computer wannan me shikenan kawai aje ta zai ci gaba da amfani da kayansa wa allama adam al asma'a kullaha za a ce wa annabi adamu ala tashfa'u lana ila rabbika ba za ka je ka samu Allah ba kai masa magana ya hukunci wanda zai tafi wuta ya tafi wuta wanda zai tafi aljanna ya tafi aljanna ala tara ila ma nahnu fihi wa ma balagana baka kallon halin da muke ciki fa qala sai annabi adam yace inna rabbi gadiba al-yawma gadaba ubangiji subhanahu wata'ala yayi fushi yau fushin da lam yaqdab qablahu mislahu wa lam yaqdab ba'dahu mislahu fushin da tun da Allah yake bai taɓa yin irin sa ba irin na yau kuma daga wannan ranar ba zai ƙara yin fushi irin wannan ba da haka fushi ɗaya daga ciki ne sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala amma jahamiya sai da suka kore suka ce Allah bai fushi bai yarda bai rahama duk wannan sifofin banda bala'in duk sai aka same su a addini wai duk kokarin wai kada a tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kanshi a sifanta Allah da da mutum ko ina ruwan su uku shi Allah bai fi kowa sanin kansa ba a duk duniya a sama da kasa akwai wanda ya kai annabi sanin Allah ne so nawa annabi yana rantsuwa ya ce wallazi nafsu bi yadihi na rantsi da ran wanda annabi muhammad ke hannunsa kai ka zo ka ce ƙarya ne Allah bai da hannu dan me za ka faɗa kayan an ce yana karshe kenan yanzu idan wani ya zo kai yanzu ba da zaɗin da ka shigo masallacin nan yana rafa me kake ja ba ko ba kake ja ba wannan kuba tana da hannu ko ba ta da shi akwai talazum dan an ce kofa ta hannun kofar masallaci da kofar ka a ce to tunda aka ce hannun to hannun iri ɗaya ne at-tawafuqu ne fil dacewa ne gurin suna bai nuna cewa kuma sifan iri ɗaya ne da haka duk wata sifa da Allah ya tabbatar wa da kanshi a tabbatar mai amma wajen ya sifa take to ba wata kuma sifa da take kama da ta Allah subhanahu wataala kana ji kana gani Allah yana ji yana gani amma da jinka da ganinka ka iri iri na Allah ina laisa ka mislihi shay'un ba wani ji da gani wanda ya kama da na Allah subhanahu wata'ala babu dan haka annabi adamu haka zai faɗa zai ce wa inni wa innahu na'ani 'an shajara kar ku manta Allah ya hana ni ya ce mun kada in ci itaciya fa asaitu sai na saba ma Allah subhanahu wata'ala sai na ci duk da fa kafin ya bar duniya sai da Allah ya tabbatar da cewa ya yafe masa akan abin da amma saboda matsala ta alkiyama sai annabi adamu ya tuna wannan yana ganin kamar har yanzu ma in an haɗu da Allah akwai matsala don haka zai ce nafsi nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake nima yau izhabu ila gairi ku tafi wajen wani na zai ce izhabu ila nuhin ku tafi gurin annabi nuhu fa atuna nuhan mutane sai su je gurin annabi nuhu fa ne sai su kalli annabi nuhu sai su ce ya ya kai annabi nuhu anta awwalur rusul kai ne farkon manzo na Allah ila ahalin ardi zuwa mutanen ƙasa wannan da ittifaqi na malaman duniya cewa shine farkon manzo na Allah a doron ƙasa ina fata an fahimta dan haka Allah da ya tashi a suratul nisa sai ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin saboda a makami ne na irsali makami ne na aiki wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa atina dauda zabura sai yace wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan man lam naqsusum alayka wa kallama allah musa takrima rusulan mubashirin wa munzirina dama allah yana aiko manzanni ne su bishara duk wanda ya ba Allah yana da makoma mai kyau wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kar a tafi lahira wani ya zama yana da hujja saboda Allah bai aiko manzanni ba sai yake wa kana Allahu azizan hakima Allah madaukakin sarki mabuwayi ne dan haka in an je gurin annabi nuhu za su ce wa qarisan maka Allahu abdan shakura kuma Allah ya kira ka ya ce maka kai bawa ne mai yawan godiya suratul isra'i ya ce من حملنا مع نوح nuhin كان kana شكورا shakura bawa ne mai yawan godiya ya je ya wa'azi a sumar da shi a mai kaza a kaza shekara 950 ba kana wa'azi eh shekara 950 kana kiran mutane zuwa ga Allah amma sai da Allah ya tabbatar cewa ma amana ma'ahu illa qalil mutanen da suka yi imani da annabi nuhu ɗan kaɗan mafi yawancin ruwayar da ake samu shi ne a ce tamanin maza tamanin mata a shekarar ɗari tara da hamsin akwai ruwayar da ta zo mata ce mutum shida ne uku maza uku mata suka yi imani da shi saboda Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qal mu yanzu ko anan masallacin mu ne mun fa annabi nuhu iya wazi eh amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qali shekara 950 dan haka haka za a ce masa amma bai fasa ba qala rabbi inni auta qawmi laylan wa nahara haga yi wa'azin da daddare yi da rana walam yazidhum du'ai illa firara kiran da yake musu bai kara musu kuma sai gudu wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum duk sanda na kira su zo su shiga musulunci don kai musu gafara ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara sannan in kira su in zo in tara mutane in wa'azi in public thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum sannan bayan yayi wa'azin a bayyane in an tashi ya sake bin ɗaiɗaikun su gida fa bi wancan gidan shi bi wancan wurin aikin shi bi wancan ofisin shi haka annabi nuhu ya shekara 950 amma wani lokaci haka za a kalle shi a ce ya nuhu kadai jadaltana kai fa nuhu ku ba ma fa annabin Allah kai nuhu ya nuhu kadai jadaltana kai jayayya da mu fa aksarta kuma kai dan kai dan jayayya ne fa na bi ma ta ilina in kuntum sa, ba kana ta ce in ba imani da kai ba Allah zai turo azaba to an ki imanin Allah ya abin da zai yace qala inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum bi mu'jizin in Allah ya ga dama abinda kuke cewa akawa zai iya kawo kuma za ku yi tsere ne ba yace wala yanfa'ukum nuski ta ba za ta yi muku amfani ba in aratu an ansaha lakum yayin da nake nufin in muku nasiha in kana Allah yuridu an yughyikum in Allah yana nufin sai kun bata yace ni kuma ta nasiha ba za ta yi muku amfani ba haka yake faɗa musu dan haka haka ya zauna shekara 950 yana wa'azi wani gurin ma Allah subhanahu wata'ala yake kaddabu abdana ko wa qalu majnun wasduj fa kaddabu abdana sun karyata ba mu qalu suka ce masa majnunun mahaukaci ne wasduj suka dinga buga mai tsafa Allah yake fa da arabahu anni maglubun fantasir ya roƙi Allah ya ce Allah an fi ƙarfi na ina roƙonka kawo min taimako shikenan lokaci da ya aka ce zai sassaka jirgi kar ya damu da kowa kawai ne ya barwa a gaba aka turo mala'ika ya zai yana koya mai ga yadda zai sassaka wannan jirgi wa ma mara alaihi mala'un min qawmi sakhiru min idan manyan gari sun zo wucewa sun ga yana sassaka jirgi sai a kalle shi a ci ah, ma nu dama ka iya wannan sana'a kake ka zo kake ta tada fitina dan ka gane ba fa ake iskanci ba ma nu dama ka yi wannan sana'an ka zo kake ta tada fitina a cikin gari ka damu mutane da wa'azi to ai tun farko da ka sani ma da wannan sana'a ka kama wallahi da yabi maka sakhiru minhu sai a masa izgi annabi nuhu yace in taskharu minna ba dai kuna mun izgili ba to fa inna naskharu minkum kama taskharu akwai lokacin da zai zo sai na rama izgilin da kuka yi min kamar yadda kuka yi min izgilin ni ma zan rama shikenan ana an je ciyan waina da safi shikenan wa tannu dama an ya gama jirgi an ce to ya ɗibi kowane nau'i na jinsin halitta ya saka a ciki shikenan ko aka ga ruwa ya fara mutuwa ta tandar waina shine Allah sai ya ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir duk wata kofa ta ruwa ta sama Allah yake ta bude kawai wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir duk wani idan ruwa da ke kasa Allah yake ya dare saboda an fusatar da Allah subhanahu ta'ala. da haka za a ce wa annabi nuhu ala tara ila ma na nahnu fihi ka kallon abin da muke ciki ala tara ila ma balagana Ba ka kallon halin da muke kai ala tashfa'u lana ila ka ba za ka je kai ma Allah subhanahu ta'ala magana ba ya ba da ceto a yi hukunci wanda zai tafi wuta ya tafi wuta wanda zai tafi aljanna ya tafi aljanna fa sai annabi nuhu ce inna rabbi gadibal yawma gadban ubangiji yayi fushi wa lam yaktab qablahu mislahu wa lan yaktab ba'dahu mislahu fushin da bai taba yin irin sa ba kafin wannan ranar kuma daga wannan ranar ba zai kare fushi irin shi ba yace wa innahu yace lalle yadda al'amari yake fa qad kanat li da'awatu da'awtu biha ala ina da addu'a ta halaka da ni akan mutane na tunda ya kalli mushi sa, sai da na umar cikin wancan abubuwan guda goma ya ce wa annabi ya ce laƙad da anuhun ala ƙaunihi annabi nuh ya yi addu'a ta halaka a kan mutanen shi ya ce kai an maka jafa'i lokacin da aka turo mala'ikan dutse bayan annabi ya je ɗa'ifa an jajjefe shi ya shiga wata gona yana huta sai ga wani mala'ika ya zo na dutse Allah ya aiko shi ya ce Allah ya ga abin da mutanenka suka yi maka da abin da ka ji musu da shi na alheri idan kana so ni mala'ika ne na dutse Allah ya aiko ni in ɗauki dutse daidai girman garin in sake shi akan mutanen garin kuma ba wanda yake da gamman da zai iya tare shi annabi ya kalle su yace Allahumma hadi ƙaumi fa innahum la ya'lam Allah ka shiryar da mutanen ba su sani ba ne. shi yasa Umar ɗan Khattab ce walau da auta alaina da ka yi addu'a ta halaka a kan mudamin halaka shi kuma annabi nuhu lokaci ya riga ya kai da haka ya daga hannu ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina Allah karka bar gidan duk wani arne a duniya saboda innaka in ka zarhu in ka kyale su yudullu ibadaka raguwa bayan ma da suka imani sai sun batar da su sannan wala yalidu illa fajiran kafara so kuma ba za su sake haifar kowa ba sai fajiri kafiri da haka annabi nuhu zai ce to ta kaina nake nema kowa ya ta kansa zai ce izhabu ila gari ku tafi gurin wani na izhabu ila ibrahim ku je wajen annabi ibrahim fa ya'tuna ibrahim mutane sai su zo wajen annabi ibrahim fa yaqulun sai su ya ibrahim ya kai annabi ibrahim ya nabiyullahi wa khaliluhu ko anta nabiyullahi wa khaliluhu kai ne annabin Allah kuma kai ne badaɗayensa a cikin mutanen ƙasa wannan matsayi ne a gurin Allah mutum bi kaɗai suke da shi kakaf daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim Allah ya ce wa annabi Ibrahim wattakaza Allah Ibrahima khalila annabi ya ce inna Allah ni khalilan kama ittakaza Ibrahima khalila za a ce ishfa lana ila rabbika kaje ka roki Allah subhanahu wata'ala ya mana hukunci mana ala tara ila ma nahnu fi baka kallon halin da muke ciki fa yaqulu lahum sai annabi ibrahim ya ce wa mutane inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu zai ce Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma bayan wannan rana ba zai ƙara yin fushi irin wannan ba shi yasa rana ce kawai da Allah ya ci wata yawma sau da duk irin halin da ka samu kanka a ciki to da wannan abin zai ci gaba da mu'amalantarka. kana yin kuskure ka tashi kushin cikin ka tashi cikin fushin Allah to da wannan abin Allah zai ci gaba da maka mu'amala har gaba da abada da ka yi sa'a kuma ka tashi cikin yarda Allah to da wannan abin kuma Allah zai ci gaba da maka mu'amala Allah ka samu tashi a wannan wurin cikin yardarsa annabi ibrahim zai ce wa inni kuntu ni na kasance kadabtu salasa kazabatin na yi ainihin wato ƙarya guda uku amma malamai suka ce ba ƙarya ba ne tauriya ne wanda wannan akwai shi a babin balaga wayan nan abubuwan da annabi ibrahim ya faɗa ya ci ya guda uku a zahirinsu malamai suka ce ba ƙarya ake ce musu ba tauriya shi ne ka faɗi maganar da take ɗaukar fuska guda biyu wanda kuke magana da shi yana nufin ɗaya kai kuma kana nufin ɗaya ana ganewa magana ta farko lokacin da aka shirya za a tafi idi nasa na kafirci ana cikin tafiya fa nazara nazaratan fi nujum sai ya daga irin shekar laurari taurari sama fa qala sai ce masu inni sakin shi ba shi da lafiya an fahimta ai ba ya ce masu bai da lafiya bane dan bai da lafiya sai dan kada ya musharaka wajen wannan idin nasa da suke na kafirci magana ta biyu da ya kakkarya gumakan a ya ɗauki gatar yara ta yamma babban cikinsu sanda suka dawo cewa a an ta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim sai ce kala bal fa'alahu mu hada babban ne ya haka amma basu aluhu su kananan ku tambaye su da aka sare in kanu yantiquna in dai suna magana za su yi bayanin da ya faru wannan ababun ilzami da kai yarda da shi a maka hujja ko kana da hankali zaka iya gano gaskiya yasa yake ku tambaye su an fahimta ai sannan magana ta uku akwai lokacin da suke tafiya da matar hajara sun shiga wani gari da za su shiga wani garin shi sarkin garin al'adarsa hadisin yana cikin bukari duk matar da ya gani da mutum idan ya tambaye ka ya ce wannan fa in ka ce matar ka ce zai kwace amma idan ka ce ‘yar uwar ka ce to zai gane kuma ga hajara matar annabi ibrahim kyakkyawa ce da haka annabi ibrahim ya kalle ta ya ce mata kin gani yanzu a doron ƙasa babu wani musulmi da gani sai ke. annabi ibrahim fa ya zauna ba wai ka gari Kamar, kaduna ba ko kano ko najeriya duk duniya shi kaɗai ne musulmi dan ya ce laisa ala wajhil ardi muslimun ba wani musulmi yanzu a doron ƙasa in ba ni sai ke ba haka ya ce mata ya ce saboda haka in mutumin nan ya tambaye ki ke matata ce ko ‘yar uwata ki ce masa ke ‘yar uwata ce shi sarkin yana nufin ‘yar uwarsa ta nasaba shi kuma annabi ibrahim yana nufin ‘yar uwarsa ta addini ina ba ta fahimta shi ne tauriya mutum ne ka tabbatar idan an ba bashi ba bai biya ya zo ya same ka ya ce don girman allah ka taimaka ka bashi bashi sai ka ce mai billahi allazi la ilaha illa huwa baka da kosisi shi me yake nufi me yake nufi baka da kuɗi kai kuma abin da kake nufi baka da sisi dan yanzu ai ba ka shi sisi Sau da ka in yi can kai ma sai kai nan ko kuwa to wannan shine ainihin wato ake ce masa ainihin wato tauriya ka faɗi magana mai fuska guda biyu wanda kake magana da shi shi yana nufin ɗayan kai kuma kana nufin wa ɗayan kuma wannan shine abin da ya faru da al Shafi'i da fitina ta maganan halitta Qur'ani ta taso aka dinga kashe malamai da an zo sai a samu malami a sallama da shi ya fito a talaga ta malami za ka ce kan Kur'ani, halitta ne ko maganan Allah ne kiran kawai ake aje wace fatawa malami zai bayar tunda gwamnati idan ka ce qur'ani ba maganan Allah bane halitta ne to sai su juya jami'an tsaro sai su kyale ka amma kana cewa ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta bane wani daga nan za a fara jan shi da igiya kuma doki zai ja shi a guri har gidan sarki kafin a ji malam ya mutu Haka zuwa ka ritsa limamin shafi aka ce me ka ce kan ƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba ne? sai ya haka ya ce injila ƙur'ani. zabura sufi ibrahim da attaura sai ce, hadihi makhluqat da yace hadihi makhluqat shi yana nufin waɗannan ƴan yatsan nashi halitta ne su kuma mutanen suna nufin ah, ashe ma ba ma qur'ani ba duka ma abinda Allah ya saukar halitta ne saboda haka da ya samu hanya kawai sai gudu ya dawo da ya zama shi ina fata an fahimta to dole sai ya zama to kana da dabara tana da wayo yadda za ka dinga kwatar kanka wani lokaci idan wata matsala ta ainihin wato faru da haka annabi ibrahim zai ce shi ma ta kansa yake zai ce abu ila gari ku tafi wajen wani na zai ce abu ila musa ku je wajen annabi musa fa ya tuna musa fa ya kulu na mutane za su zo gurin annabi musa za su yi masa ya musa anta rasulullahi kai dan saƙon allah ne faddalaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi ala nas Allah ya fifita ka da manzancin shi da kuma magana da mutane shi yasa Bahaushe yake cewa kallamu saboda Allah ya ce wa kallama Allah Musa takalima Allah ya yi magana da annabi Musa magana shi yasa san da ya ce yana so zai ga Allah ganin Allah bai yi ba lokacin da ya faɗi bayan ya sumai ya tashi Allah sai ya ce ƙala ya Musa in istafaituka ala nasi ni na zaɓe ka akan mutane bai da salati na ɗauki manzanci na na baka wa bika lami kuma na keɓance ka kai kana iya magana da ni ba wani a tsakiya ka ko ga aiko girma ya kai girma ko wanda ko yanzu a Najeriya a ce akwai wani mutum tisan da ya ga dama zai tafi bila a guje kuma da shi da janar ba wani wanda yake masa shamaki duk wannan protocol na bila in ya zo ba ruwan shi bebin su kuma zai je za su yi magana mashafan ai Najeriya kowa ta san wannan babban mutum to ballantana ba a aina wannan wajen rabbul izzati wal jabaruti in zai yi magana ba wani wanda yake tsakiya daga shi sai Allah da su yi magana ta kusan bawa ya kai bawa annabi Musa zai ce to ishfa ila rabbika ka je ka roki Allah subhanahu wata'ala kai masa magana ala tara ila ma nahnu fi baka kallon. halin da muke ciki bai kuli sai annabi Musa ya ce inna rabbi gadbal yawma gadban ubangiji yayi fushi lam yaktab qablahu mislahu fushin da bai taba yin irin sa ba yau walan yakdaba ba'dahu mislahu kuma ba zai karin irin wannan fushin ba zai ce wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha na kashe rai da ba amin umarni an ce in kashe ta ba shine wa dakhala al-madinata ala hini sanda ya shigo cikin garin madiyana ko misra a wannan lokacin fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani ya samu mutane guda biyu suna rigima hada min shi'atihi wannan yana daga cikin bangaren annabi Musa wa hada min aduhi wannan yana daga cikin makiyinsu fastagatha wallazi min shi'atihi wanda yake yana bangaren annabi Musa sai ya nemi agaji alallazi min aduhi akan annabi Musa ya kawo musu agaji akan wannan wanda yake makiyinsu ne da musa ya zo wa musa sai ya masa kulli duka ɗaya ya naushe shi faɗa za a lai sai mutumin ya mutu tunda ka san annabawa ƙarfafa ne wallahi shi yasa sa waccan yarinyar da ta taba da shi da akan shi cewa ta yi qalai idahu kuma ya abatista ajiru inna a man ista'jarta alqawiyyu amin domin rijiya ce ta ga sai an samu taron dandazon mutane suke iya buɗe ta amma annan Musa shi yasa ba a so ka zama malalaci ko kuwa kana ustazu wata rana ba wani haduwa zai kai hanya gaura ma ba ba amma Allah na tuba astaghfirullah alazim yadda ko a hanya ka ganni ka san ai za mu ɗibi dan ban tsaya da kai ko ka ka kai na kasa wallahi bare kuwa an fahimta ai to shi yasa da ya yi mai kulli sai ya faɗi sai ya mutu da haka sai annan Musa ya ce kala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin wannan aikin shaytan ne sai ya ce ƙala rabbi bima amta alayya Allah saboda abin da kai min na ni'ima falan akuna zahirul lil mujrimin ka san ba yadda za in taimaka ma mutumin da yake mujrimi da ittifaqi na malaman duniya sun yadda cewa abinda annabi Musa yi ba kuskure bane ba laifi bane amma saboda yadda alkiyama take zai ce to shi ma fa yau ta kansa yake izhabu ila gari ku tafi wajen wani zai ce izhabu ila Isa ku tafi wajen annabi isa fa ya atuna isa mutane za a zo wajen annabi isa a same shi fa na ya isa za su ce masa ya kai isa anta rasulullahi kai dan sakon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama ruhun min. kalman Allah ne wanda ya jefa mana na maryamu kuma rai ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Qur'ani ya tabbatar wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun annabi isa zai ce to inna rabbi gadbal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu ba'dahu lam yaghdab wato inna rabbi qad gadaba al-yawma gadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu wannan hadisin sai ce wa lam yadhkur dhanban ba zai ambaci wani zunubi ba amma akwai hadisan da annabi isa zai faɗa hmm. yace kar ku manta a duniya an bauta min ni da babata hmm. kuma rana ce da saboda Allah in ya tsayar da mutanen farko da na ƙarshe saboda yadda rana take annabawa ma da suka fi kowa da manzanni girma Allah zai ce ma za ujibtu da me aka karba muku da qalu la ilma lana za su yi ba mu ba da haka Allah zai zo har sai ya zo kan annabi Isa ya ce wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam ka tana ya kai Isa dan Maryamu ba Isa dan Allah ba a an ta ƙulta kai ka cewa mutane a an ta ƙulta linnasi kai ka cewa mutane ittakhiduni a riƙe ka wa ummiya da mahaifiyarka ilahaina a ɗauki haƙƙin Allah a baku a an ta ƙulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaina min dunillah kai ka ce da kai da mahaifiyarku a ɗauki haƙƙin Allah a baku a jali Allah kai ka faɗa Allah ya san annabi Isa bai faɗa ba amma wannan ba wasu ya abinda ake cewa an tauna tsakuwa ne don ayata dubu to wannan ya bi karfin tsakuwa rodi aka tauna annabi isa hadisi a bukari annabi ya ce sanda allah zai tsayar da annabi isa ya mar wannan tambayar allon kafaɗarsa yana bugawa ya ce allah su ka tsarki ya tabbata gare ka ma ya kunu li an aƙula ma laisa li bi haƙƙi allah bai taɓa yi wa in faɗa abin da bani da haƙƙi a kan shi dan maganar abauta ma wani ba haƙƙi bane da wani yake da shi haƙƙi ne na Allah zai ce in kuntu qultuhu Allah in na taba cewa abauta mun ka sani saboda ta'alama ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi ka, Allah ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub zai ce Allah ma qultu lahu wallahi tun da nake ban taba ce musu kun ba illa ma amarta ni bi sai abin da ka bani umarni ka ce in ce musu shine an ibudullah rabbi ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijin ku falan ma tawaffaita ni sanda ka dauke ni ka tafi da ni sama kunta an tarqibu alai Allah ka fi ni kusa da su wajen kiyaye wannan hali suke ciki wa anta ala kulli shay'in shahid yace Allah in tu'azibuhum Allah in ka sa azaba to fa innahum ibaduka ai bayan ka ne wa in taghfir lahu in kuma ka ga yafe musu to fa innaka antal azizul hakim ni ne na kubata annabi isa ba wa'annan su ake ce musu ulul azmi min ar-rusul manzannin da suka fi kowa daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala to dan haka wayannan manzannin kuma su ne zazzaki ya faɗa ya ce Ali bin Abi ya fi su daraja akwai bidiyo yana nan kware kuwa ya ce in ka cire manzan Allah duk wata halittar Allah a sama ko kasa ba ta kai ali daraja ba ya ce wannan halittar ko ko musa ne ko isa ne ko nuhu ne ko ibrahim ne ba su kai ali daraja a gurin Allah ba kuma ya ce kaga dai a alkiyama in bala'i ya bala'i ba za a je wajen ali bin abi talib ba dan bai daga cikin wanda annabi ya faɗa za a yi kuma mu a aƙidar mu duk wani mutum wanda ba annabi ba kowa yake annabi ya bi shi daraja a gurin Allah wannan mu ita ce aqidar da muke bauta ma Allah da ita kuma wannan matsayin da aka dauka aka ba Ali bin Abi Talib da yana duniya ba zai yi da shi ba ka zo ka kalle shi ka ce ya fi annabi Nuhu da Isa da Nuhu duk ya bishi daraja annabi Isa fa da Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wannan yana magana ga Allah wannan Allah ya ce masa abdan shakura wannan ya ce masa badadayinsa amma ka zo ka kalle sa kaf ka ce wai duk ya fi su daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to don haka daga wannan lokacin mai zai faru annabi isa zai ce to shi ta kansa yake ta kansa yake yanzu idan annabi isa an ce dan Allah ga irin tsayar wadda Allah zai mai wannan tambayar wadda suka zo yanzu suke ta wannan waƙe-waƙen a ce shehu baka haifa ba Haihuwa ga ƙarya ne Allahu la ilaha illa huwa a ce ba wani bane shehu ne a ce in ka ga ɗa a cikin ciki ba kowa bane ya sanya wannan ɗan a cikin ciki shehu ne saboda haka sai a ce ko ka yadda ko kar ka yadda da yanzu di shi ne wasu yake yin halitta a da kuma shi yake yin halitta a yanzu saboda haka shi ya halicce ka ni dai ƙarya ne ni Allah ya halitta ni bai halitta ni wallahi in kuma ya isa ya kashe ni ƙarya ne to har aka zo aka yi waƙar baba uban Allah in yasi ka da cewa Allah yana da ɗa da cewa Allah yana da uba wacce aqida ta fi mu to har waƙar baba uban Allah in yasi sai da aka zo aka yi waya za a ce Allah bai da uba to bai da uba to shi shege ne yana da uba ne uba ne shine in yasi kwanan nan wani shehin ɗariƙa ya fito ya ce heronsi wannan da suka kashe saddauna ya ya rantse da allah ɗan aljanna ne a shehi a nan garin kaduna nan ya ce kuma wallahi in aka je lahira idan allah bai ba heronsa aljanna ba shi baya so shi ya riga ya ma tabbatar da shi ya samu shi yasa an ba a na ba ma shi bai so a nan garin kaduna nan ba kuma ya ci ya rantse da Allah ya kuba ga waɗannan aljanna ne ba don kuma saboda ya mashi yin su hidima in kurma na ƙasar Ghana ya ci ya rantse da Allah shi ma ɗan aljanna in aka shiga lahira idan in kurma bai shiga aljanna ba shi ma aljanna da za a bashi bai su kuma irin waɗannan matsalolin idan ka ɗauko kana magana kowane sai ga ka matsa ba ka son zaman lafiya ana keta alfarman Allah a taka Allah yanzu wannan ba tsokanan Allah rigima ba amma wani ganin yake aika matsa ba ka son zaman lafiya shi yasa na faɗa a gurare da dama 'yan kwanakin nan na ce wallahi sassauci da ahalin sunna suka yi wajen karantar da littattafan aƙida shi ya janyo mutanen nan suke iya fito da wannan bannan yanzu kwanan nan wani ya je ya samu wani dan uwa a Kano daga cikin du'atu shi ba fa ahalin sunna ne ba amma ya ce dan girman Allah a zo a taimaka a yi wa'azi a unguwarsu wallahi mutane suna nan suna ta zama alloli Ya ce shi yanzu ya san mutum sama da ɗari da yanzu kowa Allah ne a cikinsu. kawai wani katon banza ɗan iska kawai zai tsaya gaban kai cewa shi Allah ne saboda kawai an rena addini yanzu kuma duk da haka wani yana ganin kawai in kai magana ba kai ba ka san zaman lafiya ba mai shi nan, ka cika ta da zaune tsaye ka cika ta da rigima ka cika wata kuma duk wannan aƙirin suna na littattafai karantar da su ake duk wani wanda zai maka da fara fara ce ƙarya ne su wa'annan yaran matakin karatunsu ne ya kai suke iya fito da abu su manyan suna jin tsoron fito da shi ne saboda suna jin tsoron jafa'i sa na ce Allah ya ba mu a lokaci sai na ɗauko littafin alhidayatul hadiya na karantar da shi dan ni rikito ta zan yi kwanan nan gaba ke ɗaya a rikito ta kawai a buɗe karatun aƙida tun da yanzu zamani ne na globalization magana ce ake ta karatu in na faɗa wanda yake da ja na gashi ya ture abin da zan faɗa da dalili ba shi kenan ba yanzu littafin shamsu wannan littafin ainihin wato eh, wannan littafin da disal ga ya rubuta littafin wannan namanta iktisar da shi disal ga ya rubuta littafi ne da ake koya ma yara mutum daga ibtida'iya kafin su sauka a ciki ga wuridi da zikiri da ake koya ma yara cewa in ka karanta zikirin su goma sha duk inda annabi yake zo gurin a ciki kuma sai kawai zo a rena mutawan yawa a ce kaza a ce kaza shi yasa duk in kawai zaka karantar da mutane gaskiya ka karantar da su mu yanzu ba wani rana gefe ba wani sassauci da zamu ci gaba da wani dan muna neman yadda sa saboda mun gane mutane ba Allah suke nufi ba ba gaskiya suke nufi ba wani abin kawai kai abin da ka san gaskiya ne in baka duniya Allah zai tabbatar da gaskiya shi kenan kawai bas ko kuwa in mutanen nan gaskiya suke nema daga cikinsu da yawa ta yaya za a yi mutane su zo suna zaƙin matan annabi da abokan annabi kuma kun ce ku masoya annabi ne amma kullum ba ku da abokan haɗin kai sai su akwai ta nagudi ko babu akwai Allah ta'ala shirye da mu don haka fa ya tuna, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce. a lokacin mutane za su ce to annabi isa dai ce izhabu ila ghairi izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku tafi wajen annabi muhammad a wata ruwayar annabi ya ce fa ya atuni sai mutane su zo su same ni fa yaqulun sai su ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallama anta rasulullahi kai ne ɗan saƙon Allah wa khatamul anbiya'i kai ne cikamakin annabawa wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya gafarta maka duk abin da ya wuce na baya in kayi da abin da zai zo nan gaba babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad ke shi yasa malam Ali na mange ce waye kai waye kamar ka waye matsayi yana ka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ki kama ya ba sallallahu alaihi wasallam yace ishfa ila ila ishfa lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi mutanna sai ka je ka samu Allah ka mai magana baka kallon halin da muke ciki to wannan mutumin da mutane suke ganin maraya ne bai isa ba to ranan Allah zai nuna cewa ya isa yasa duk wani shehi da ya zo ya ce maka wai ka bi shi ga abu kaza ka karanta in an je lahira ka ci kwalasa to da wata riga ma zai tashi da ita a da zaka ci kwalasa bayan Allah ya ce wa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yadda ka zo duniya haihuwar babanka haka ka je gaban Allah ka daya sannan alkiyaman ne da kowa yake kan shi ya ce wai in wai in baka shiga aljanna baka ka dama shi zai kai ka aljanna ne ya san hanyar ne manzon Allah ya ce fa antaliqu ana zuwa ana samu na sai in tashi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa ati ta'atal arshi sai in je ƙarƙashin al'arshin ubangiji fa aka usajidan da rabbi sai in faɗi in ma Allah subhanahu wata'ala sujjada thumma yaftahu Allah alayya min mahamidihi sannan Allah ya yi buɗe gare ni na wasu ainihin wato ababan yabansa wa husnus sana'i alayhi shay'an ya yaftahu ala ahadin qabli da kyawun yabo ga Allah na sunayensa wanda bai taba sanar da wata halitta ba a sama ko ƙasa wanda ta yi ba Allah da waɗannan sunayen shi yasa yake faɗa a wancan hadisin cewa Allahumma inna abiduka banu ibadika banu ima'in nasina biyadik madi fina hukmuk adlun fina qada'u nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka Allah muna roƙonka da kowane irin suna wanda ka ambaci kanka da shi aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka a wusta a bihi fi ilmin gaibi ko kake banta da shi a cikin ilimin ka na gaibu banda Allah ba wanda ya sani da aka sunayen Allah ba guda ɗari ba ɗaya ne, ba guda dubu ba ne. Allah kaɗai shi san iyaka sunan shi da aka shi kanshi babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan ranar ne Allah zai masa fatahi da wasu sunaye yayyaba Allah da su sunayen da sama ko ƙasa ba wata halitta da ta taɓa yaba ma Allah da su ya jinjina ma Allah ya yi ma Allah kirari mai yi sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ce ya Muhammad irfa a ra'asa ka ɗago kanka salto ta ka roƙa za a baka yau Washba tu shaffa ka nemi ceto za a baka annabi ya ce fa'ar arfa ra'asi sai in ɗago kaina bayan na yi sujjada annabi yana ɗagowa abin da zai fara cewa fa aqulu ummati ya rabbi ummati ya rabbi da haka ake masa kirari da take cewa kafu uwa san ɗanta sallallahu alaihi wasallam duk wata uwa a duniya da ta duka ta haifi ɗa to annabi ya fi wannan uwar ƙaunan wannan ɗan saboda shi Allah ya faɗa ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim Da haka ar-ra'ufu da ar-rahim ba ɗaya bane daga cikin sunayen Allah amma sai Allah ya ara ma annabi wannan sunan ce, bil mu'minina ra'ufur rahim shi yasa da daddare za ka ga suna kwance a baki'a wanda suka mutu iyayensu na kwance a gida amma annabi yake barin gida ya tafi makabartar ya je na ta musu addu'a shi yasa ake masa kirari ake ce masa kafu uwa sandanta kaga yana tashi bai fara cewa kan shi ba ko yayan shi ko matan shi ko iyalan shi ko dangin shi a'a ummati ya rabbi ummati ya rabbi al'ummata ya ubangiji fa sai a ci ya muhammad adkhil min ummati kamar la hisaba alaihim min babil aiwai. ka shigar cikin aljanna daga cikin al'ummar ka ta kofar dama wanda babu hisabi a su min abwabil janna daga cikin kofofin aljanna wa hum shuraka'un nasu fi ma zalika min al kuma za su yi musharaka da raguwar mutane ta raguwar ainihin wato babubu sun maƙala sannan sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa shine Allah subhanahu wata'ala inna ma bainal misra'ain min masari'il janna kama baina makka wa hajara lallai tsakanin ginshiki da ginshiki na kofar aljanna wannan misali annabi yake ba ne ya kai kaman makka da hajar au kama makka kama baina makka wa misra ko tsakanin makka da da ainihin wato misra wannan misali ne da hankalin ainihin wato dan adam zai iya ainihin wato dauka da haka in da ka tsaya ka ba addini yadda ya kamata ka ban an tafi lahira ba wanda zai tsina na mako duk wanda ya ce ma ya san hanyar karya yake shi ma bai sani ba ba wanda ya san hanyar da za a je aljanna ba annabi muhammad ba shi yasa in an tashi ya ce ati babal jannati fa ati babal jannati fa astiftau ni zan fara kofa zuwa zuwa kofar aljanna sai in kwankwasa in nemi a buɗe fa yaqulu al-khazin sai mai tsaron aljanna ya ce man anta waye kai faƙuli sai annabi sai ana muhammad ni ne muhammad idan malamanka ko shehinka ya je kwankwasa mala'ika ya leko ya ce man anta ya ce ni ne shi billahi da zai siya ci duka don bai isa ba wallahi a tsaye da alkiyama ya je kwankwasa kwankwan kwankwan mala'ika ya leko ya ce man anta ya ce ni ne billahi da zai siya ci duka Allah ta'ala ya samu dace saboda haka mu wannan ita ce da'awar mu hadisi da'awatu na wa aqidatuna ba mu yadda da bautar kowa ba sai Allah kun ba za mu karbi bautar ta hannun kowa ba sai hatta hannun manzon Allah kun wannan shine laifin da muka yi mutanen duniya to mun ji mun musu Allah ya ba su hakuri in da su hakuri mutum ba zai iya hakuri ba yana ganin da matakin da zai ɗauka? to ga mu gaishe shikenan kai bas da haka insha Allah da izinin Allah ranar laraba mai zuwa za mu dawo mu ɗora karatu za mu yi darasi na talatin a cikin littafin arba'una hadis kuma kamar yadda ne alkawari cewa za mu faɗi mutane guda shida wanda suka yi kama da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na san mutane suna bin mu wannan bashin kuma za mu biya in Allah yadda kuma da izinin Allah kamar yadda muka ce yanzu idan akwai uzuri na tafiya ya bujuro za mu iya kokarin mu dan tsare waɗannan karatuttuka don mun san mutane suna mana fatan alheri akan waɗannan karatuttukan da ake yi abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh